yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren hudu ga watan rabi'in thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1433 daidai da 26 ga watan februari shekara ta 2012 wannan shine kasar na 236 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-imam al-bukhari muhammad bin isma'ila allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a jiya mun fara shiga kitabu sahawi <clears throat> wato matattara ta babukan da ke ɗauke da hukuncin mutumin da ya rafkannuwa ko mantuwa ko kuskure ainihin a cikin sallah rafkannuwa ko mantuwa ko kuskure a cikin sallah ba ta nuna na ƙasar imanin wanda ya haka domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi ba ɗaya ba ba biyu ba tare da cewa an ruwaito wani hadisi a cikin muwatta ta imam malik da ake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa inni la ansa illa li usharra ba na yin mantuwa sai dan a shar'anta min wani abu wannan hadisin kuskure ne ruwaito shi ma gaba ɗaya domin bai dace da mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba mantuwa tabi'a ce daga cikin tabi'u na dan adam tare da cewa wani wurin tana zama aibi ga dan adam amma wani wurin kuma tana zama ainihin wato <clears throat> alheri da kuma ainihin wato ɗaukakar daraja ga samunta Koma ka saurari jeren giyar kasusuwan da har yanzu ba mu kammala su ba muka sanya musu mantuwa mun fara tattauna waɗannan mas'alolin don haka gaskiyar lamari annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi mantuwa yakan kuma yi kuskure cikin al'amuran da suka shafi al'amarin sallah kuma hakan din yi daidai da kasantuwar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mutum Allah madaukakin sarki ya taimaka a yau za mu tashi inda Imam al-Bukhari ya ce babu man lam yatashahhad fi yi sahawi babin da ke bayanin wanda bai sake yin tahiya ba a sujudun biyu na rabkannuwa ma'ana idan kai rabkanwa sai kai sujuda ɗaya ka tafi ka dawo ka sake yin ta biyu da ka dawo kawai sai aka ji ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah baka sake yin ainihin tahiya ba akan haka wannan mas'ala ce wadda kamar yadda na fara ishara a jiya malamai sun yi saɓani mai yawa a kai ga wannan saɓani ibn hajar ya taƙaita mana shi a 'yan sadarori da yake cewa ai idza huma ba'da salami min as-salah idan mutum ya sujuda ba'adi sai bai sake maimaita tahiya ba wa amma qabla salam fal jumhuru ala annahu la yu'idu at-tashahhud wato wannan babi da bukhari ya kulla yana magana mutumin da ya sujuda ba'adi kun ga sujuda ba'adi in ka dube ta sai da kai sallama eh sannan sai ka zo sai kai sujuda guda biyu to idan baka sake maimaita tahiya ba ko akwai laifi bukhari ya kulla wannan babi dan ya ce maka babu laifi to amma dangane da sujuda qabli kuwa wannan mafi yawancin malamai dama sun tafi akan cewa tunda zaman guda ɗaya ne sallama ba ta shiga tsakanin wancan zama da waɗannan sujudu guda biyu ba da haka sai suka ce kawai da zarar ka ɗago sai ka yi sallama ɗin wannan shi ne ra'ayin da mafi yawancin malamai suke a akai ne ce faljumhuru ala annahu la yu'idu tashahud mafi yawancin malamai suka ce idan qabla salami ne ba zai sake maimaita tahiya ba wa haka ibn abdul an laysi annahu yu'iduhu sai dai al'imamu ibn abdul ya ce malan laysu dan sa'ad ya ce a'a zai sake maimaita tahiya koda a sujuda qabla salami ce وعن shafi'i. Al'imamul الشافعي almajirin shafi'i ne yace يتي shafi'i ya faɗi mislahu. ya faɗi irin waccan fatawar ta cewa in har ya kasance sujuda qabla salami ce zai sake maimaita tahiya amma ibn hajar ya ce wa khatta'uhu fi hadha an-naql fa innahu la yu'raf wannan maganar da ya ɗauko ya danganta ga shafi'i duk da shi almajirin shafi'i ne malamai sun ce yayi kuskure don wannan magana ba a santa daga imamu shafi'i ba wa an ata ya takhayyar ata kuwa ya ce zai zaɓi ko ya sake maimaita tahiya ko ba ya sake maimaitawa ba wanda di yayi fatawan malam fa'u kenan waqtulifa fihi inda malikiya amma fatawa ta samu ainihin sabani a wurin malikiya wasu daga cikin malikiya sun ce zai sake maimaita ta tahiya wasu sun ce ba zai maimaita ba ko risala ka duba za ga mai risala ya yi ishara haka malam abdulsami da ya zo cikin samar dani sai ya fito da maganar cewa a malikiya ma akwai saɓani amma man sajada ba'da salam amma wanda ya sujuda ba'di fa haka tirmidhi an ahmada wa ishaqa annahu ya ta shahad. Tirmizi ya bada labari cewa imamu ahmad da ishaqa ɗan rawiya sun ce duk mutumin da ba'di ta kama shi to zai sake maimaita tahiya wa huwa qawlu ba'd al wa shafi'iyya wannan ita ce fatawar wasu malikawa da shafi'awa ونقله أبو حامد الإسفرايني في عن القديم الإمام أبو حامد الإسفرايني يا بعد لابار ونم فتور تتي daɗaɗɗiyar fatawar فتور دا إمام الشافعي a لكن وقع في مختصر المزني sai dai kuma a cikin littafin muktasar na al-Imam muzani wanda yana ɗibo maganganu ne daga Imam Shafi'i shima almajirin shi ne cewa ya sami itu Shafi'i ya kulu ji malami na shafi'ina cewa idza sajada ba'da salami tashahhad idan sujuda zai yi ba'da salam to sai ya sake tahiya aw qablahu aw qabla salam ajza'ahu tashahhudul awwal idan kuwa qabli ce to tahiyar farko ta isan mishi kun ji fatawar shafi'i kenan وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم وفيه ما لا يخفى وسوسن تاويل وانا مغنر da ainihin shi muzan yayi cewa gini ne akan waccan tsohuwar fatawa ta imamu shafi'i ingantacciyar magana dai daga imamu shafi'i ita ce wannan ta ƙarshe ɗin shafi'i na cewa idan mutum zai yi sujuda ne ba'adi to zai sake tahiya idan kuwa qabli ne to ta isar mishi wannan fatawa ita ta fi shahara ko da a cikin malikiya to sai dai gaskiya dukkanin ita fatawar fa da ake yi ta ake yin ta akan a sake maimaita tahiya din ita ce jiya na gaya muku asalin tushenta hadisi ne tirmidhi ya ruwaito shi daga mughiratu min shu'ba wannan hadisi da'ifi ne jiddan mai rauni ne kwarai da gaske wato munkar a ƙarƙashin haka shine madogarar za mu zo mu ji hadisin zuliyadaini wanda shine hadisi shahararre dangane da sujudu sahawi bai ambaci maimaita tahiya ba da shi ne imam al-bukhari zai yi hujja da haka gaskiyar magana waɗannan maganganu mun karanto su ne saboda a baiwa malaman fiqh haƙƙinsu amma a haƙiƙanin al'amari idan ƙabli ko ba a ta kama ka tahiyarka ta asalin sallah ta isar ba sai ka maimaita tahiya ta biyu ba da haka da zaran ka gama yin ƙablinka sai kai assalamu alaikum da zaran ka gama yin ba'adinka sai kai assalamu alaikum ba sai ka maimaita tahiya ta biyu ba shine bayan da Imam al-Bukhari ya kulla wannan babi sai ya ce wa sallama Anasun wal Hasan da sahabi Anas ibn Malik da al-Hasan al-Basri suka yi sallama wa lam shahada ba su sake yin ainihin tahiya ba ina fata an gane waɗannan asarai nasu al-Imam abubakar Bakar ibn Abi Shayba shi ya fitar da su a cikin littafin shi al-Musannaf cewa Anas dan Malik shi ma ba'adi ta taba kama shi ya ainihin wato yi ba tare da ya sake tahiya ba haka ainihin Al-Hasan al-Basri wa qala qatada qatada yace la tashahadu ba zai sake maimaita tahiya ba kaga fatawar Hasan al-Basri da qatada ta dace da ta ainihin Anas sai dai Anas da Hassan su a aikace ne ba su yi ba shi kuwa katada ya ba da fatawa ne cewa ba zai sake maimaitawa ba bayan da Imam al-Bukhari ya yi sharar fage da waɗannan fatoyi na ayyuka da magana wannan tabi'i sai ya ce حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين أبو هريرة يتي وترانا النبي سلم دق ركع بيو أسلى تيتا أزهر قول أسر سيسلم ركع بيو وقال له ذو اليدين سيونمتم ميسونا ذو اليدين يتي دشي أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله an gajarta sallah ne ta koma raka'a biyu ko kuwa mantuwa kai ya manzon Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace a sadaqa zul yadain zul yadain gaskiya ya faɗi jama'a fa qala nasu na'am jama'a suka ce haka yake gaskiya ya faɗi fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa sallasnataini ukhrayn sai manzon Allah ya tashi ya ainihin wato ya salla isnataini ukhrayaini ya sake ya ƙaro wasu raka'o'i guda biyu daban summa sallama sai yayi sallama kaji summa kabbara sai ya kabbara fasajada misla sujudihi sai ya sujuda irin sujudar da yayi a cikin sallah au atwala ko kuma tafi tsawo fiye da tsawon sujudar sallah kun san jiya mun fara tattauna wannan cewa za ka iya yin sujudar ba'adi ko kabli daidai da tsawon sujudar ka ta sallah ko kuma ma tafi ta tsawo <clears throat> abin da ya sa malamai wasu suka rinjaya akan ka yi ta ma tafi tsawo saboda ita kamar sujuda ce ta neman tuba kamar kai wani kuskure ne kana neman ahuwa na haka tafi tsawo fiye da asalin sujudar ka ta sallah sun marafa sannan ya ɗago sannan ya ɗago حدثنا سليمان بن حرب إمام البخاري يتي سليمان بن حرب يا كرنت الدم شيكو يتي حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد نتي وأينهم مالمنا محمد بن سيرين في سجدتي السهو تشهد akwai sake tahiya game da sujudar rabkanwa qala sai ce laisa fi hadisi abi huraira hadisin abu huraira dai wato hadisin da aka fi sani da hadisin zulyadaini to babu sake maimaita tahiya a ciki da wannan ne ke tabbatar maka da cewa hadisin zulyadaini wanda shine ya fi shahara game da ainihin wato maganar sujuda ba'adi to kaji babu sake maimaita tahiya wannan ita ce magana da take daidai na'am na'am na'am ba lazumi ba ne sai an sake maimaita kabbara domin aikar ka amanta lokacin da ya zo zai zaman tahiya ya yi me ya kabbara yanzu wannan kabbarar da zai yi daga zaune in ka kira ta kabbara harama sai a ce ana yin kabbara harama daga zaune ne a'a abin da yake daidai shine a lokacin da ya miƙe kawai niyya ce za ta mai da shi cikin sallah ba wannan kabbara ba domin dama asali menene ya saka shi cikin sallah niyya ba kabbara ba na haka babu wata kabbara da zai sake wadda za ta sake rijistarin ɗin shi back ta sake rijista shi a cikin sallah a'a niyya ita ce za ta koma da shi Allah ya taimaka babun ko babu man yukabbiru fi sajadatayi sahawi babin wanda yake kabbara a sujuda ta rafkannuwa wato sujudar rafkannuwa in ka tashi tafiya zaka ce Allahu akbar ba wai tafiya zaka yi ba kawai ko kun fahimta sujudar rafkannuwa kamar yadda sujudar sallah ake mata kabbara kabbarar tafiya da dagowa ko to sujudar rafkannuwa ma ane mata kabbara حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله يكارى مش يردايتي صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي manzon Allah ya yi ɗaya daga cikin sallolin maraice ko yammaci ita ce sallah a zahar ko la'asar ƙala Muhammad Muhammad ibn Sirina sai ya ce wa aksaru zanni asra mafi rinjayen zatona na fi zaton cewa sallar la'asar ce ya yi raka'a ta ni raka'a biyu sun sallama sai ya sallama sun makama ila khashabatin fi muqaddamin masjidi sai ya miƙe ya je jingina a wani katako ko ice a gaban masallaci wato bayan da ya sallamar sai ya fito daga cikin masallaci ya zo ya ainihin kashin gida ko ya jingina da wani katako ko ice a gaban masallaci fa ya dahu alaiha ya ɗora hannun shi akan wannan ice wa fihim abubakrin wa umar a cikin jama'ar da suka yi sallah a masallacin har da abubakrin da umar radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yarda fa ba an yukallimahu sai suka ga kwarjinin manzon Allah suka kasa mishi magana ya cika musu ido sallallahu alaihi wa alihi sallam. wa kharaja sar'anun nas mutane masu gaggawa fita waɗanda da an yi sallama nan da sai ku gansu sun fita ko to har su kan sun riga sun fita fa qalu sai suka ce a qasurati sala an rage sallah ne wa rajulun yad'uhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dhul yadayn wani mutum wanda manzon Allah yakan kira shi da dhul yadayn fa qala shi ko mutumin sai ya ce anasita am qasurati mantuwa kai ya manzan Allah ko kuwa an rage sallar ne faƙala sai ainihin manzan Allah ya ce lam ansa ban manta ba walam tuqsar ita kuma sallar ba a rage ta ba ƙala sai mutumin ya ce bala ko ɗaya kad sita ka manta ne ya manzan Allah dan ƙinan tabbas raka'a biyu kai to in ma dai kayi mantuwa in ma an rage to tunda har ka tabbatar da cewa baka manta ba ba a rage ta ba to tabbas kayi mantuwa kenan kun ga rujuhan al a cikin biyun sai ya zaɓi ɗaya shi annabi ya ce bai manta ba kuma ba a rage ta ba sai mutumin ya lura to tun da dai har ya furta ba a rage ta ba to mantuwa ce ita mantuwa kakan yi mantuwa kuma ka manta ka yi mantuwa yakan faru da haka sai karkata akan cewa a'a mantuwa kai fa salla raka'ataini sai tashi ya salla raka'a biyu thumma sallama sannan ya sallama thumma kabbara kun ji mahallin shahid sannan sai ya ce Allahu akbar da misla sujudihi aw atwala sai yayi irin sujudar shi ta sallah ko kuma yayi sujudar da tafi ta sallar tsawo thumma rafa'a ra'asahu fa kabbara ya dago kanshi daga wannan sujuda kuma ya sake cewa Allahu akbar thumma wada'a ra'asahu ya sake aje shi karo na biyu a sujuda ta biyu fa kabbara yace Allahu akbar fasajada misla sujudihi aw atwala yayi sujuda irin tashi ta farko ko kuma wadda ta fi ta tsawo thumma rafa'a ra'asahu sannan ya dago kan shi wa kabbara ya sake cewa Allahu akbar mahallin shahid kenan na bukhari cewa babu man yukabbiru fi sajadatayi sahu a cikin sujudun guda biyu tun daga farko har ƙarshen ta kaji sai ka rinka faɗin Allahu akbar jama'a kun ji faɗin Allahu akbar a cikin sujudu sahawi sai da bukhari ya kulla mata babi ya ruwaito mata hadisi takanas da nashi lafazin ba fatawa ba ba ijtihadi ba nassi daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينا الأسدي عبد الله بن بحينا الأسدي حليف بني عبد المطلب anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi wannan mutum mai suna abdullahi dan buhaina dan kabilar banu asad ne amma akwai muhalafa akwai alkawari na zaman lafiya da taimakekeniya da juna tsakanin shi da ainihin wato dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama na wajen uba yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qama fi salati dhuhri wa alaihi julusun manzon Allah ya taba miƙewa a sallah zahar a halin zama ya kamata ya yi falamma a tamma salatahu yayin da ya cika sallar shi sajada sajada ta ni sai ya sujuda guda biyu a nan yanzu ana cewa ya kamata ya zauna zaman tahiya ne sai ya manta sai ya miƙe sai ya cika sallar da ya cika sallar shi shikenan sai sujuda guda biyu fakabbara fi kulli sajadatin kun gani ko sai ya sujuda a wurin ai sai ya kabbara a kowace sujuda wa huwa jalisun yana zaune qabla an yusallima kafin ya sallama wa sajada man nasu ma'ahu mutane ma suka ainihin yi wannan sujuda tare da shi makana ma nasiya min aljulusi wannan sujuda yayi ta ne madadin zaman da ya manta ta ba hubnu jurayjin al-imam ibn jurayjin ya ainihin wato biyo lais akan riwayar wannan hadisi wato kamar yadda lais ya ruwaito hadisin daga muhammad ibn shihab haka shi ma ibn jurayjin ya ruwaito shi an ibn shihabin fit takbiri a wajen kabbar barin nan ne ya mutaba'a shi don haka muhallin shahid na bukhari ya tabbata don haka jama'a kun ji duk lokacin da za ka yi wannan sujuda sai ka yi kabbara a wajen tafiya da ɗagowa da tafiya ta biyu da ɗagowa haka ma mu sai sun yi haka mai sallah shi kaɗai mace ma haka za ta yi namiji ma ainihin haka zai yi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi shine ainihin wuri na ƙarshe da al al-Bukhari zai kawo mana shi a cikin wannan babi wato ainihin abin nan <clears throat> hadisin zulyadaini jama'a amma imam al-bukhari zai ci gaba da kawo mana wannan hadisi har zuwa ƙarshen littafin shi a wurare mabambanta don kawo darussa masu yawa ɗaliban ilimi su je su nemi wannan littafi da al-imam al-allamatul allai ya rubuta shi wajen shekara 600 ta gabata gashi yace nuzamul fawaid lima tadammanahu hadisi, zul yadayn min al-fawaid wannan littafi gashi kana ganin shi mujalladi guda sharhi ne na wannan hadisi na zul ne kaf wai wannan mutum zuliyadaini ma menene sunan shi muhammad ne sunan shi kuma akwai wani mutum ma zushi zushimalaini shin zushi shi ne shine zuliyadaini yaya tarihin yake waɗanne darussa ne waɗanne fiƙihu ne ke cikin ainihin waɗannan darussa daga cikin darussan da za a ɗiba na sujuda ƙabli da sujuda ba'adi da ainihin makamantansu za mu samu lokaci in Allah so za a takaita saƙon da littafin ke ɗauke da shi wanda yake in Allah so akwai wata munasaba wadda nan ce na tattalan mana ita insha Allah ta'ala amma dai yanzu duk munasabar da ta sa Bukhari ka hadisin zule da ni to mun tattauna ta a takaice daga karatun jiya zuwa karatun yau insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka daga nan za gane malaman musulunci ba bacci suke yi ba tashi suke jan-jan- kuma kowane hadisi daga cikin hadisai shahararru yana da sunan da ya shahara kaga shi hadisin ba zulya daini ne ya ruwaito shi ba amma zulya daini ku duba a daidai lokacin da aka ce a cikin mutanen masallacin hadda abubakar da umar amma sun ga kwarjinin annabi sun kasa magana amma wannan mutum ya karfin hali ya magana da annabi annabi ya ja magana shi ma ya sake ja har kuma ya nasara to da wannan irin ainihin wato jajircewa ta mutumin nan sai ya shahara ainihin a cikin malaman hadisi nan da nan sai ka ji an sanya wa hadisin shi suna hadisin zuliyadain Allah madaukakin sarki ya taimaka babun idza lam yadri kam salla salasan aw arba'an sajada sajadataini wa huwa jalisun yace babin da ke bayani akan in mutum bai san raka'a nawa yayi ba raka'a uku ce ko hudu sai yayi sujuda guda biyu a halin yana zaune a matsayin sujuda ta ainihin sahau na fayyace mana matsalan nan jiya cewa idan har kana raka'a ta uku sai shakka ta kama ka uku ne ko hudu ne kafin ka karkata zuwa ga akalla da malaman fikihu suka ce akwai mataki ɗaya matakin guda ɗaya shine sai ka fara ƙoƙarin gano abin da ka fi zato Shi ne daidai idan tunanin ka ya rinjaya akan cewa hudu ne to shi kenan sai ka ɗauka hudu ɗin ne amma dai za ka yi sujuda di. idan tunanin ka ya karkata akan kafi zaton uku ɗin ne to sai ka bari uku ɗin ne sai ka ƙaro ɗaya nan ma kuma za ka yi sujuda di. idan ka ruɗe ka kasa karkata ga kowane ɓangaren guda ɗaya to shine sai ka ainihin gini akan mafi ƙaranci wannan shine kyakkyawan misalin malaman ilimin usul da suka bambance tsakanin shakka da zato idan ka ruɗe uku ne ko hudu ne kai juyin duniya ka kasa karkata ga koda ɗaya daga ciki to shine sai a ce ka shiga shakka kenan to yanzu sai kai gini alal aqal me aƙalla ita ce uku mafi ƙaranci sai ka ci ko ɗaya kenan idan kuwa ka karkata ko ɗan yaya ne ka fi tsammanin cewa uku ne ko ka fi tsammanin hudu ne to wannan kuma shi ake kira zato shi yasa baka ga farko farkon ka fara koyon ilimin usul fiqh sai sun bambance maka menene shakka menene zato menene yaƙini duk sai sun bambance maka saboda in ka samu kanka a irin wannan wurin dan ka iya tantancewa shi yasa ba wanda zai iya fahimtar fiqh sai wanda ya fahimci ilimin usulul fiqh ilimin usulul fiqh kuma ba za ka fahimce shi kyakkyawar fahimta ba sai ka yi kokarin ka iya nahau da sarf sai ka yi kokarin ka iya balaga ka iya adab saboda waɗannan abubuwan guda hudu suna da alaka da fahimta kyakkyawa ta maganar larabawa dan wata magana za a yi ta salam magana ce har annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisan da ya ambace su amma a salam maganar larabawa ya faɗe su to baka san al'adar larabawa ba yanzu ba haushe zo ya ce maka yadda dillin takan yi dillin haka ma dillin takan yi dillin <laughs> eh salam magana ne wannan amma bahaushe sai fito da shi a zaurance kaji abu biyu salam magana ce wai yadda kaza takan yi kwannan haka ma kwannan yakan yi kaza to yanzu wannan salon magana ne amma da ya tashi kuma sai ya ce yadda dillin takan yi dillin haka ma dillin takan yi dillin kaji zaurance ne wannan magana ce fa <laughs> na fata an gane to in baka zaura cikin hausawa ka fahimci al'adunsu ba yanzu haka zuwa na maka wannan dillin dillin ba sai ka fara rawa ba ka ɗauka disco ne <laughs> na fata an gane saboda haka sai ka je ka koyi al'adun larabawa na ya za kuwa ga Allah cikin ikon shi duk da an haifi annabi a tsakiyar larabawa fitik za ka ƙara ɗaukan shi aka yi daji da shi ya je ƙara koyon abin sosai ya zama the son of the soil duk al'adunsu ya iya shi yasa duk wani balarabe in ya zo yana magana sahabbai ba sa fahimta me yake cewa annabi har ya gane me yace <laughs> saboda shi ma ya zauna cikin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama <laughs> الله أكبر قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة الله يقارى مش يردايتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله إرادة أمينتين الله استبتع قريش ياتي إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط idan aka kirayi sallah sai shaidan ya juya yana tusa mai ƙara hatta la yasma al azan yadda ba zai ji kiran sallar ba kai ka ji tsabar kin Allah kiran sallar ne baya son ji sai tafi ta tusa bam bam bam <laughs> Allah ya kiyaye ba a ji da <laughs> yadda yanzu Najeriya ta kama bama bama <laughs> ɗaddin na aka fara kiran sallah sai ga mutane na ta gudu Allah ya kiyaye Allah ya rufe asiri imani ne kawai yasa muke yadda da wannan kenan ko tunda dai kunne baya iya ji fa idza qudiya al-adhanu aqbala idan aka gama kiran sallah kuma sai shedan ya sake dawowa kai ka duba ba zai hakura ba fa kiran sallah ya kore shi madadin ya tafi ya hakura ko a in ya ji an yi shiru kuma sai ya sake dawowa aqbala fa idza suwiba biha in aka fara ta da iqama at taswib iqama da an fara iqama adbara sai ya sake juyawa fa idza qudiya taswib idan aka gama iqama aqbala sai sake fuskantowa hatta yakhtira bayna al mar'i wa nafsihi har sai ya saka tunani tsakanin mutum da ran shi tsakanin kai da ranka da zuciyarka da tunaninka sai ya sanya maka wani tunani wanda zai sha makance tunanin sallar tunda ya yayi hana ka sallar kaki ka taho to shikenan sai yi kokari ya rage maka ladanka kun gani fa jama'a shi yasa kana buƙatar ka karanta littafin ainihin ighasatul lahfan min masayidi shaitan na al-imam ibn al-qayyim kaga irin fatsa yana magana akan fatsa ne da tarko da yarfe wanda shaidan yake watsawa yake kamo mutane akan haka ya rubuta littafin juz'i biyu kana bukata ka karanta littafin ighafatul lahfad min masayidi shaytan wato shaytan yana da fatsa iri iri kamar yadda kaga ake kama kifi da yarfi da duk wani abu da ka san ana tarewa a kama bera a kama menene shaytan yana da su iri iri kuma ko ina ya dana waɗancan da suka tafi hotel sun shiga kuma da kuka taho masallaci yana nan yasa shine duk in ya rasa shine sai ya zo ya shiga cikin zuciyarka yana kawo maka wani tunani dan ya ɗauke hankalinka daga sallah ya Kulu sai ya ce uzkur kaza wa kaza tuna kaza da kaza mana malam ya kun ya zukur abin ba zai yi haka siddan ka tuna ba sai ka ji ka tuna jama, sai ka ji ka tuno wani abu tun kana yaro sai ka tuno wasu kwabbai masu huda da ka taba tsinta kaga fa za zaka gansu yanzu kwabban ba su da amfani amma sai tuno maka su kawai dai so yake kai wani tunani hatta ya zallar rajulu in yadiri kam sallah har mutum ya zarce bai san abin da ya sallata ba shine in yadiri ai lam yadiri ma yadiri kam sallah ya zarce yana sallah bai san raka'a nawa yake ciki ba fa'iza lam yadri ahadukum kam sallah salasan aw arba'an manzo Allah ya to idan ɗayan ku ya waye gari bai san raka'a nawa yake ciki ba ta uku ce ko ta hudu falyasjud sajadatayn sai su Juda guda biyu wa huwa jalisun a halin yana zaune abinda wannan hadisin yake nufi shine bayan ya gyara matsalar tukuna in ka tabbatar hudu ne kaga shikenan yanzu sai ka yi tahiya din kai duk abin da zaka yi sai kai qaba idan kuwa uku ne kaga sai ka ci ko daya to kaga wannan shi yake nuna maka irin rahmat da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita yanzu da a ce manzon Allah da rayuwar shi ne yake tsaye ne mana gwagwarmaya da shedan yanzu da ba shi fada an kaɗe kenan amma sai manzon Allah ya nuna maka menene hanyar da za ka yi fada da shi banda ta'awuzi ka kauce nan ka kauce nan to ka ji yadda za yi haka wani fitsararre kuma zai zo cikin ƴaƴan annabi adam sunan shi dajjal shi kuma in ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in ina da rai ni zan tsaya in yi muku gwagwarmaya da shi ya ce amma in ya zo ba ni da rai to kowa ya ta kan shi amma don ka gane har a wannan lokacin manzon Allah yana nan shi naka ne kai nashi ne ya ce kowa ya ta kan shi fa amma sai ya ce karanta mishi farkon suratul kahafi ayoyi goma na farkon suratul kahaf da ka karanta sai ya gudu ya baka wuri ka zauna lafiya to kana da rai kenan in kana kabari fa dajjal ba zai kyale ka ba zai iya shafa kabarin ka ya tashe ka sai kuma annabi ya sake koya maka addu'a sallallahu alaihi wa sallam in kai tahiya kai salati kafin kai sallama a kowace sallah sai kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن المأثم والمغرب ومن فتنة dajjal Allah ka كتسنن daga azabar jahannama da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa da azabar kabari Allah ka raba ni da rikicin dajjal duk wannan dan kasancewa annabi ya zo da addini ne wanda tun daga nan da Allah ya aiko shi har duniya ta tashi shine addini don haka Allah mun gode maka da kai mana gata da musulunci kuma Allah ka rufa mana asiri kar mu mutu sai a musulunci wannan shine gargadin annabawa annabi yaqub tara ƴaƴan shi Allah yace am kuntum shuhada iz hadara yaqub al mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di da ya tara ‘ya'yan shi ya ce in na mutu me za ku bautawa qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun suka ce Allah da iyayenka da kakanninka annabawa da manzannin nan ibrahim isma'il ishaqa duka mu ma musulmi ne za mu wannan musuluncin jama'a daraja ce ka duba annabi annabi yusufa sai da Allah ya bashi komai kafin annabi Muhammad ba wanda ake kwatance da shi a duk ƴaƴan annabi Adam kamar shi ga sarauta ga kyau ga gata ga kwarjini kaga dai ya zama azizun masar ko a yau a cikin ƙasar larabawan aka ce kai sarkin ƙasar masar ne ko shugaban Misir ne ko wane ne kana da daraja a cikin larabawa saboda haka habba haushe mai da abin magana sai ce da ba a san garin su angulu ba da ta ce daga misra take <laughs> na fata an gane ka gani misra tana da daraja to sai da ya zama sarkin misra sannan aka ce wane ne shi za a ce shi ne annabi yusuf ɗanwa sai a ce ɗan annabi Yaqub. jikan jikan annabi ishaq tattaɓa kunnan wa tattaɓa kunnan annabi ibrahim ka gaya mu wanda yake da gata irin wannan babu sannan ka duba duk matan gari sai da suka rude saboda shi kowace ta nemi ta saki mijinta ta ce sai shi to ka duba irin wannan daraja amma duk da ya zo rasuwa sai ya ce rabbi qad ataitani min al-mulk allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka bani mulki ka koya min fassara mafarki fatirar samawati wal ard Allah kai ka halicci sammai da ƙasa tawaffani muslima Allah kai mun arziki mutu tawaffani eh ta wali fi dunya wal akhirah kai ne majibincin al'amari na duniya da lahira tawaffani muslima Allah ka ɗauki raina ina musulmi annabi ne jikan annabi ta taɓa kunnan annabawa amma ka ji abin da arzikin da yake roƙo shine abin da kai kake gani ba a bakin komai ba shi yana roƙon Allah ya sa ya mutu yana musulmi ne sannan wa alhiqni bi salihin ranar lahira ka haɗa da mutanen kirki saboda haka jama'a wallahi duk wanda Allah ya so shi ya musulunta ko wallahi Allah ya mai arziki ya yi kokari ya rike wannan arzikin ku duba larabawa ba a bakin komai suke ba ba wanda ya san su a tarihi amma fa duk wani abu da ‘yan adam suke da shi na ilimi da fasaha da wayewar kai ko larabawa suna da shi amma da aka dace sai aka jefar da su bayan duniya littattafan tarihi ba sa ambatan su musulunci shine darajar su kafin musulunci ba a jin labarinsu hasali kafin musulunci ma masu karatun littattafai suna halatta dukiyar balarabe ne sai ce laisa alaina fil ummi na sabil in na ci kuɗin balarabe ba zunubi ko alahira ba hukunci saboda ba wanda ya san da shi shi Allah baya yi da shi to amma musulunci ya zo ya ɗaukaka darajar mutanen nan idan sun riƙe musulunci darajarsu su za ta dawwama in ba su riƙe musulunci ba ko shi ne za ga halin da suka samu kansu a ciki a yau duk duniya ba wanda yake cikin ɗarɗar da fargaba irin balarabe ga nan shugabanninsu ake bi ana kashewa ɗaya bayan ɗaya su kuma suna tafi suna murna in suka gama tafi suka gama murna sai su ma a zo a yi ta kashe su su zo su ce abin ya isa a ce a'a bai isa ba tambayi iraki me yake faruwa me yake faruwa a ƙasar masar duk ƙasashen nan ga suna ƙasashen larabawa ba dan komai ba saboda sakin addini to wallahi bari ku ji musulmi a nan najeriya wallahi ba mu da wata daraja sai musuluncin ba mu da wata daraja sai musuluncin ahir saboda zamani ko boko ko siyasa ko wane ne muka yi watsi da addini wallahi kaskancin da za mu shiga sai ya fi kaskancin da waɗannan suka shiga gashi nan kuma kuna ganin an kama hanya shine musuluncin ne dama yasa ake shakkan mu ake tsoron mu tuni mawaki ya ce yo ai ana so a taba mu yan arewa amma ana tsoron manyan mutane to manyan mutanen nan yanzu sai ka ce ina suke ina wane ina wane ina suke saboda haka wajibi ne mu riƙe musulunci shine darajar mu in mun watsar shi kenan ba mu da wata daraja ba wanda zai ji tsoron mu ba wanda zai ga kwarjinin mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye babu sahwi fil fardi wat tatawwu'i babin da ke bayani akan rafkannuwa a sallar farilla da sallar nafila shin kamar yadda sallar farilla rafkannuwa take samuwa cikinta haka take samuwa a cikin sallar nafila wasu malamai da suka ce eh sai suka ce sai dai hukuncin ya sha bamban amma mazhabin imam al-bukhari wanda yake shine mazhabin mafiyancin malaman hadisi shine da farilla da nafila duk abin da ya samu a cikin farilla ya jarab kannuwa shine zai jarab kannuwa a cikin nafila amma galibin malaman fiqh musamman namu na malikiya nan suna ganin cewa a nafila abubuwan da ke jarrab kannuwa a farilla baya jarrab kannuwa a cikin ainihin nafila sai suka dubi to ai asalin ita kanta sallama ba dole bace to tunda ba dole bace ko fara ta kai kana iya barinta balle ka bar wani abu da mantuwa ba da gangan ba suka ce don haka kawai shi kenan san makal dama ba dole ba ne ita kanta sallar kuma abin da ka bari a cikinta shi ma kenan ba dole ba ne kuma ba da gangan kai ba sai suka ce to don me za a kallafa maka ramuwa su kuma malaman hadisi sai suka dubi ba dole bane amma ka riga ka fara e to duk abin da yake dole a cikinta kuma ya zama dole a kanka wannan shine ɗan sabanin sabani ne kawai na ainihin wato fahimta amma dai ga nasoshin da Imam al-Bukhari ya dogara daga cikin su ga sunan yace wasajada ibn Abbas radiyallahu anhu ma ni sajadataini da witrihi Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara mishi yarda ya yi sujuda guda biyu sujuda ba'adi bayan ya yi sallar wutiri a sallar wutiri ne ibnu abbasin ya samu kanshi a wani hali na ƙari kenan ko kuma wani rudani ya faru shine sai ya yi sujuda ba'adi wannan asari ibnu abi shaiba shi ya fitar da shi a cikin littafin shi al-musannaf cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku ina fata an gane al-imamu abul aliya ne yace ra'aytu ibnu abbasin yasjudu ba'da wutrihi sajdataini ina fata an gane gashi na mala yace wa ta'allaqa hadha al-athar wa ta'alluqu hadha al-athar bit tarjama min jihati ah, anna ibn abbas kana yara anna al-witra ghayra wajib ibn abbas yana ganin witri nafila ce ba wajibi ba wa yasjudu ma'a zalika fihi lis-sahwi kuma tare da haka sai sujuda ta rafkanuwa kenan ya yadda cewa ana yin sujudar rafkanuwa a cikin sallah ainihin witri bayan da Imam al-Bukhari ya kawo wannan kuma sai ya ce na Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala Abu Huraira yace manzon Allah yace inna ahadakum idza qama yusalli jaa ash-shaytan annabi yace ɗayan ku idan ya tashi yana sallah sai shedan ya zo falabbasa alaihi sai ya rikita mishi sallah hatta la yadri kam sallah har ya kasa gane raka'a nawa yayi fa idza wajada zalika to in ɗayan ku ya samu haka fa idza wajada zalika ahadukum <clears throat> in ɗayan ku ya samu kanshi a irin wannan hali na rudani falyasjud sajadataini wa huwa jalisun sai yayi sallah raka'a eh, sai yayi sujuda guda biyu a halin yana zaune to kun ji wannan lafazin Imam al-Bukhari ya makale da shi cewa ɗayan ku in ya tashi yana sallah sai shedan ya zo ya rikida mishi sallar anan an bayyana cewa farilla ko nafila a sallah kawai kuma gashi annabi ya ce in ɗayan ku ya samu kanshi haka sai ya yi sujuda ainihin guda biyu a halin yana zaune da wannan lafazi a dunkule Imam al-Bukhari da shi da mafi yawancin malaman hadisi ke ganin cewa duk lokacin da wani abu ya same ka a farilla wanda zai ja maka kabli ko ba'adi to haka in ya same ka ainihin a nafila zai ja maka kabli ko ba'adi wannan magana ni ma na fi gamsuwa da ita saboda karfin dalilin ta ba dan komai ba saboda nafila nafila ce amma kuma in ka fara ta a nafilar ta abin da za a ce karatun fatiha a cikin sallar nafila me matsayin shi farilla ne a cikin ita wannan sallar an fahimta a cikin ita wannan sallar farilla ne amma ita sallah kuma gaba ɗayan fa nafila ce saboda haka nafila ce ma'ana abu ne ba dole ba amma kuma in ka lazimta za ka yi shi akwai abubuwan da suke dole a lura da su a cikin shi babun na'am ina e falabbasa me kake tambaya akai mukhaffaf ne anaku falabasa alaihi ko eh lahu wajhun fil arabiyya falabasa falabasa na'am wannan nuska ya zo da falabasa na'am babun idza kullima wa huwa yusalli babin da ke bayani akan idan yana sallah aka yi magana da shi fa ashara biyadihi sai ya nuni da hannun shi ya ba da amsar maganar ko ya dakatar da maganar mai maganar wastama'a amma kuma ya saurare shin tunda ana babin sahau ne ko wannan zai ja mai sahau ko ba zai ja mishi ba shi ne domin ana cikin babin sahau ne kana cikin sallah sai matarka ta aiko cewa to kai marmaza ka yanke sallaka an aiko babu ba ta da lafiya wato mahaifiyarka kaga ta ji ka jawo suratul baqara to me yiwa ka ce sai ka sauke ta to kaga nan da kusan awa ɗaya kenan sai ta aiko yaro ya zo ya tsaya ya ce maka babu ba lafiya sai ka ɗan yi ishara haka ya ɗan saurara amma a daidai lokacin sai da ka ɗan saurare shi ka ji me yake cewa to bari mu ji yadda al'amarin ya kama قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو an bukairin an kuraibin kuraibi maula ne wato bararren bawa ne na ibnu abbasin ya ce annabna abbasin lallai malamin shi ibnu abbas wal miswara Ibna mahrama da miswara dan mahrama wa abdurrahman ibn azhar da abdurrahman dan azhar waɗannan malamai ne daga cikin malaman farko cikin ainihin sahabbai radiyallahu anhum Allah ya yarda da su arsaluhu ila aisha ta radiyallahu anha sai suka aike shi wurin aisha Allah ya ƙara mata yarda faƙalu suka ce iqra alaiha salamu minna iqra alaiha minna jami'an in ka je ka ce gaba mu muna gaishe ta wasalha anin raka'ataini ba'da al asr ka tambaye ta ina hukuncin yin nafila raka'a biyu bayan sallar la'asar wa kullaha ga abin da zaka ce mata kaga da yake yaro ake aike eh, kina yin waɗannan nafilfili guda biyu tusallina huma an ba mu labarin cewa ke Aisha kina yin waɗannan nafilfili raka'a biyu wa qad balagana anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama naha anha gashi kuma labari ya zo gare mu cewa annabi ya hana kun ji irin yadda ake da yancin tintiba ko ba wai muƙabalanta bane a'a yanci ne na tintiba an ce mana ke kina yi mu kuma labari ya zo gare mu annabi ya hana to muna neman jawabi daga gare ki wa qala ibn abbas sai ibn abbas yace wa kuntu adribu an-nasa ma'a umar ibn al-khattab anha shi kuma ibn abbas ya ƙara kawo wata shaida cewa ni da malami na umar dan khattab muna yawo ma muna dukan mutane in ga suna yin nafila bayan sallar la'asar gashi ke kuma yanzu kina yi kuma ga labari ya zo mana cewa annabi ya hana ko kun fahimci abubuwan da suka hada annabi ya hana sannan ke kina yi ga Umar kuma yana ɗaukar mu matasa ana bi ana dukan masu yi me zaki ce game da abin قال قريب قريب يتي فدخلت على عائشة رضي الله عنها نئس ورن عائشة arsaluni sai na isar mata da إسر da suka aike ni. faƙalat sai ta ce sal umma salama tafi ka tambayi ummu salama to amma bari ku ji shi kuma da yake natsatse ne madadin ya kada ya tafi wurin ummu salama sai koma wurin waɗanda suka aiko shi fa kharajtu ilaihim sai na koma wurin malaman can da suka aike ni fa akhbartuhum bi qawliha na faɗa musu abin da ta faɗa faradduni ila ummi salama sai suka ce to in tafi wurin ummu salama din bi arsaluni bihi ila aisha da irin sakon da suka aike ni wurin aisha fa qalat ummu salama radiyallahu anha sai ummu salama Allah ya kara mata yarda ta ce sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama yanha anha lallai naji annabi yana hana yin waɗannan nafilfili thumma ra'aituhu yusallihi ma hina sallal asra to bayan ya hana kuma sai na gan shi yana yin waɗannan nafilfili raka a biyu bayan ya yi sallar la'asar summa da kala alayya to sai ya shigo wurina wa indi niswatun min bani haramin min al-ansar da ya shigo ɗaki wurina sai ya zama akwai wasu mata daga cikin ainihin ƙabilun ainihin ansarawa daga cikin ainihin mutanen gidan bani haramin fa arsaltu ilaihi jariya sai na aika wa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata baiwa faƙultu na ce da ita ƙumi bi jambihi yanzu annabi ya shigo wurinta ya fita da ya koma ya ci gaba da sallah ne haka ya kamata ka fahimta anan. sai ta ce in kika je ki tsaya a gefen shi wa ƙuli lahu ki ce da shi ta laka ummu salama ummu salama tana ce da kai ya rasulallah sami ituka tanha an hataini wa araka tusallihima na ganka ko na ji ka kana hana waɗannan nafilfili a biyu gashi kuma na ganka kana yin su fa in ashara biyadihi idan ya nuna miki hannu fasta'khiri an huto ki dan saurara kake dawo tsaya sai kin zabo mana an sai gama sallar yayi jawabi fa fa'alatil jariyatu sai kuwa yarinyar nan baiwa ta je ta isar da sako fa ashara biyadihi sai ya nuni da hannun shi fasta'akharat anhu sai ta ainihin wato jinkirta ta dan saurara mahallin shahid kenan yayi nuni da hannu ko bai ba yayi sannan ya dan saurari sakon ko bai saurara ba ya saurara falamman sarafa qala lokacin da ya idar da sallah sai ya ce yabnata abi umayya ya ke yar abi umayya sai ya kira ita matar shi ya danganta ta zuwa ga mahaifinta na'am ya binta ne a naku nan yabnata abi umayya ne duk ɗaya ne da bintu da binata duk ɗaya ne yabnata abi umayya sa'alti anin raka'ataini ba'd al-asr kin yi tambaya game da raka'o'i biyu bayan sallar la'asar wa innahu atani nasun min abdul qais baki ne daga cikin kabilar abdul qais fashagaluni anin raka'ataini lataini ba'd az-zuhri muka ci gaba da tattaunawa bayan sallar azhar har suka shagaltar da ni ban sami yin na filfili da na saba yi bayan azahar ba fahuma hata ni su ne kika ganni na yi ba na saba abin da na hana ba eh, ba na saba abin da na hana ba to yanzu wannan hadisin a zahirin shi yana tabbata mana da abin da Bukhari ya ishara zuwa gare shi idan kana sallah aka yi magana da kai babu laifi dan ka dan yi saurare kamar yadda babu laifi dan ka yi nuni da hannu to sai ku dawo ku sake haɗa alaka wannan babin da kuma babukan da muka baro a baya na ayyuka a sallah waɗanda ba su shafi sallah ba da wannan nunin da wannan sauraron duk ba su daga cikin ayyukan sallah ina fata an gane to sa'annan wannan hadisi yana ɗauke da wasu mas'aloli masu girma kwarai da gaske waɗanda nake so insha Allah ta'ala a tattakaice zan tattauno mana waɗannan ainihin wato mas'aloli waɗanda malam ya tattauna su insha Allah ta'ala yake cewa wa fihi dalalatun ala fitnati ummi salama wannan hadisi yana nuna kaifin basira da fahimta na wannan mata ummu salama sannan wa husni ta'tiha bi mulatafati su'aliha wa ihtimamiha bi amri da kuma irin yadda take kyautata mutunta mas'alolin addini da kuma bin tambaya sannu a hankali ko kun fahimta a lokacin da ya shigo wurinta ga baƙi na wurinta ko madadin a gaban baƙi ta ce ina hukuncin kaza da kaza da kaza da kaza zai zama ta ɗauke hankalinta daga baƙin kenan maiwa shi kuma ba zai samu natsuwa ba saboda ganin baƙin sai ta bari sai da ya koma ya tafi ta hange shi gayi can ya sake kabbarta sallah sai ta ce wa yarinya tafi ki same shi wa ka'annaha lam bashirin su'ala lihalin niswatin lati kunna indaha kamar dalilin da ya sa ta yin tambaya gaba da gaba saboda matan nan da suka ziyarce ta fa yu'khadhu minhu ikramu dhayfi wa ihtiramihi to daga nan ne zaka gane a mutunta bako kuma a girmama shi yau sai kaga ka bakunci mutum kana zaune wurin shi a bugo wannan waya ya dauka a bugo wannan waya ya dauka sai zama cikin minti talatin da ka zauna a gaban shi bai saurare ka na minti biyu ba kamata yayi na'am ka ziyarce shi ya karɓi bakuncin sai kakkashe wayoyin sai baka kunnan saurare ɗaya kenan ko kuma ya zauna yana sauraron ka sai a zo a ce gawa na na sallama sai ce maka ina zuwa gawa na na sallama sai ina zuwa har lokacin magariba ta yi sai zama al'amarin ba tsari amma sai ta ga bari ta jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ke je kiki tambayan mini shi ni kuma bari in saurari matan nan me zo da su wurina وفيه زيارة النساء nisa'il mar'a كان زوجها عندها wannan hadisi dalili ne akan ya halatta mata su ziyarci wata mace ko da mijinta na nan a ɗaki ko kuma da mijinta yana nan a gida to yanzu wannan kuma in ka dubi wasu hadisai can baya da muka karanto da annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana ba za ta kawo wasu su shigo gidanka ba sai da izininka sai zama kenan anan in ta fahimci waɗannan baƙi ba za su munana maka ba in ba haka ba sai ta nemi izininka yau wasu mata za su kawo min ziyara ko kuma ya kake gani su bari sai gobe ko kuwa in suka zo kai ka fita ko kuma ka yi zaman gida suna harkokinsu amma dai kaga a nan annabi yana gidan ga kuma waɗannan mata sun zo sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan wattanaffulu fil baiti walau kana fihi man laysa minhum wannan hadisin dalili ne akan zaka iya nafila a cikin gidanka ko da da baki kasantuwar baki ba za su hana kai nafila a gidanka ba wa karahatul qurbi min al musalli li ghairi darura sannan in ba da larura ba to karka matsi mai sallah dan karka rikita mishi al'amari ko ka dauki hankalin shi wa tarki tafwiti talabil ilmi wa in tara'a ma yashghalu sannan kuma karka sake ilimi ya kubuce maka ko da wani abu ya faɗo wanda zai shagaltar da kai ka san hikimar da za ka yi yanzu ku dubi wannan madadin ta bar wannan ilimin ya wuce sai ta aika wance je kiki jiyo mana ilimin ni kuma in saurari bakin nan shine ka san cewa za a yi darasi kaza ba za ka samu damar zuwa ba sai ka nemi kaset din sai ka saurara akalla dai abin bai kubuce maka ba gaba daya wa jawazul istinaba fi zalika sannan ya halatta ka wakilta wani ya jiyo maka ilimi ya halatta tun da gashi nan yanzu ilimi ne ta wakilta wata ko wa annal wakila la yushtaratu an yakuna mithla mukilihi fil fadli sannan kuma wanda za a wakilta ba dole ya zama daidai da kai a wajen falala ba kana final year student dan 500 levels zaka iya tura dan 200 level ya je ya ainihin yi maka wata tambaya wurin wani professor department ko makamancin haka an fahimta to sannan da ya zo da maganar wikala yanzu wannan ya nuna kenan zaka iya tura kaninka ko almajirinka ya je karɓo maka aure domin karɓo aure wakilci ne haka kai kuma zaka iya wakilta kaninka ko ɗanka ya ɗaura wa ‘yarka aure ya halatta tare da cewa kai ne babba ya halatta وتعليم الوكيل wakili a tasarruf ممن kana ذلك sannan in ka fahimci wanda za ka wakilta din ya jahilci abin da zai je wakilci to sai ka nuna mishi kaninka ne kana son ya fara jin mas'uliya akan shi ya fara koyon tarbiyya ya shiga sahun manya zaka sa shi ya daura wa yarka aure ko ɗanka ne zaka sa ya daura wa yarka kanwa shi kenan sai ka zaunar da shi ka ce to in an je ga yadda ake zama dan kai zai zauna ya zaman dan shayi a gaban limamai an gane ko sai ka ce to ga yadda ake zama da kai ne zaka bayar da auren sannan ka je ga yadda zaka baza riga dan kai ma ka yi fadi a wurin <laughs> ina fata an gane to kaga kenan yanzu idan zaka tura wani tsoho karbo aure irin tsofaffin nan da suka saba karbo iri sai ka ce mishi amma baban ka je kada ka ce ka zo neman iri sai ka nuna mishi in ka zo ka je ka karbo aure ne baba ka san tsofaffi sai ce to mun zo neman iri a da sai ku tafi gidan gona dattijo eh. ai in ka zo hutuba ko maganar neman aure gar da gar kake faɗi in kai da kanka ne ka ce na zo ne ina neman auren wance ka faɗi sunanta kowa na ya turo ni akan a aura mishi wance in kai mishi amma ka a ce iri eh. sai a ce na zo neman iri Shi ne zai ji ɗaya tsohon ya ce irin me sai a ce irin ɗan mutum <laughs> da ba sai a tafi laboratory ba a can ne ake samun wurin genetic engineers Allah ya taimaka a hankali haka duk duk za a yi ta koya mutane addini ne a hankali za a ga kuma suna ɗauka kuma na daga cikin hanyar da ake bi ɗin ne suke kira transfer of knowledge ai waɗannan yara ƙanana kai ne liman shekara arba'in wata ran sai a zo za a yi limanci kawai sai ka ce na wuce kai ne ladan sai ka ce na wuce a hankali a hankali shikenan in ka mutu shikenan san makal dama an saba jin muryar ne <laughs> na fata an gane ba ka sake sai lokacin da haƙora suka zube in aka ce baba ja baya ka fashe da kuka Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa wa fihi listihamu ba'da tahaqquqi liqawliha wa araka tusalliha a cikin wannan akwai tambaya bayan ta tabbatar fa yana yi amma da ta zo kuma sai ta ce na ganka kuma kana yi a halin ka hana ma'ana tambaya ce za ka yi wa mutum amma eh, um, mas'ala ce za ka nemi bayani a wurin mutum amma sai ka gabatar da kamar abin tambayar shi kake yi misali yaro ne kaga ya shiga ban daki ya shiga da kafar dama sai ka ce mishi ba kai na gani ka shiga ban daki da kafar dama ba kaga yanzu a zahiri tambayar shi kake ko amma kana tabbatar mishi da maganar ne ka gan shi a haƙiƙa ne sai ka ce mishi to kar ka sake shiga da kafar dama to sa'an nan sai yake cewa wal mubadara ila ma'rifati al hukm al mushkal firaran min al waswasa sannan kuma da zaran abu ya samu ayi marmaza in yana da rikici ayi marmaza a san hukuncin shi dan ka a shiga cikin rudani wa annan nisyana ja'izun ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi kuma ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana iya yin mantuwa domin mutum ne ina fata an gane in ka je ka samu masu dan guntun na hau zaka je suna cewa masu miyal insanu insan illa linisiyanihi ba haka suke cewa لأن فائدة استفهام أم سلمة عن ذلك تجويزها إما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به فظهر وقوع الثلاث ina za mu gane cewa akwai maganar mantuwa a cikin wannan hadisi ummu salama da take ainihin wato tambaya annabi sallallahu alaihi tana ganin ne ko ya manta ko an shafa hukuncin ko kuma abin ya shafe shi ne shi kadai kenan ummu salama tana ganin zai yi wa annabi ya mantuwa ko to ja'izi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mantuwa dan haka wannan sai tabbatar da cewa kowane ɗayan ukun zai iya faruwa ta yiwu mantawa yayi ya hana amma kuma ya manta ya zo ya aikata ta yiwu ya hana sai aka shafe hanin daga baya aka halatta ta yiwu kuma ya hana mumuyi amma shi an halatta mishi yayi wallahu a'lam bayan da malai kammala sai ce Allah shi ya fi sanin daidai to bayan duk wannan mas'ala fa da muka tattauna hadisin ya daddako wata babbar mas'ala wadda su kansu suka yi tambaya a kai kuma wannan hadisin wato kamar ya zo ya yi jirwayen matsalan ne amma bai tsaya ya warkar game da ita hakikatan ba shin nafila bayan sallar la'asar ya tabbata an hana amsoshi guda biyu ne kuma dukkansu daidai ne eh an hana nafila bayan sallar la'asar kamar yadda ka ji wannan hadisin kuma eh an yi umarni da nafila bayan sallar la'asar takaitaccen bayani akan haka shine sallar la'asar ɗin da aka yi ta akan lokaci ba a ƙarshen lokaci ba ba a ƙurarren lokaci da rana ta tafi za ta faɗi ba to in ka tashi kai sallan nafila raka'a biyu bayan ta daidai ne sunna ta tabbatar mun karanto hadisai masu ɗimbin yawa da Imam bukhari ya kulla babuka anan amma sallan la'asar ɗin da aka jinkirta ba a yi ta ba har ya zama rana ta tafi ta yi irin haske za ta faɗi ɗin nan to an hana a yi nafila a wannan lokacin wannan shine bayani akai dan haka gaskiyar lamari da yawa daga waɗanda suka ɗauki hukuncin cewa an hana yin sallar la'asar ai sallar nafila bayan la'asar so da dama ba sa tsayawa suna tantance wannan mas'ala dangane da shin a wannan lokacin ake magana ana magana da zaran yin sallar la'asar karfe uku da rabi za ka iya tashi kai nafila wannan hadisai sun tabbatar da haka a cikin nan sahihul bukhari daga sahabi abdullahi dan umar ibnu hazmin ya ci kusan shafi talatin ko arba'in yana magana waɗannan hadisai da ingancinsu da fiƙihunsu a cikin littafin almuhalla domin wannan matsalar ta jashi ya karatu ibn hazmin gawurtaccen ɗan boko ne abin da ya karanta shi ne sociology ko psychology ma'ana ilmomi ya karanta dai waɗanda social sciences ɗan boko ne kuma ɗan sarki saboda haka bai san addini ba ya shigo masallaci da la'asar za a yi sallar gawa irin ana, ana jiran a gama kintsa gawa ya shigo cikin masallaci sai ya samu wuri sai ya zauna afwan sai ya zauna kai cikin masallaci ba a kayyada lokacin da la'asar ba da ya zauna sai malamai suka ce mishi ai ranka ya daɗe ba a zaman aka shigo masallaci sai an yi nafila raka'a biyu sai ya tashi sai ya nafila raka'a biyu tunda shi dan boko ne malamai kuma ga abin da suka ce ran nan kuma sai dalili ya sake shigo da shi cikin masallaci waɗansu malaman kuma suna zaune a cikin masallaci to sai ya ɗauki fata ta malaman farko cewa an shigo masallaci ana nafila to bayan la'asar ne sai kabbarta nafila dai idan da sallah sai suka ce Allah ya ƙara ma nasara ai ba a yi <laughs> ran nan na shigo ban yi ba kun ce in yi na yi kuma yau na shigo na yi kun ce ba a yi to wani irin rudani ne yace a nuna min malamin da ya fi kowa sanin fitu garin nan zan je in koyi ya ce ba za ku sake saka ni a rudani ba shine ya je zauna ya koyi karatun fiƙihu da hadisi to shikenan sai ya zo shi yanzu da tabi'ar shi ta farko ku duba izza ta ɗan sarki da izza ta ɗan boko dalili kawai to sai ya zo da ya gano akwai dalilai to da ya zo rubuta littafin shi almuhalla sai ya ƙulla babi kusan shi ne babin da ya fi kowanne tsawo a littafin saboda shi ne dalilin shi na neman ilimi ya kwararo hadisan kuma duk waɗanda suka ce ba a nafila bayan sallar la'asar sun shiga uku sun lalace a wurin shi a littafin sai da ya kace-kace da su har da zagi bai raga musu ba ya ce sallah bayan sallar la'asar sunna ce ba abin da ya hana sai dai in ta kai lokacin faduwar rana shine annabi ya hana saboda haka gaskiyar lamari jama'a har aka samu wani malami gashi abul haris tahir ibn najmuddin ya rubuta ainihin littafi ya sanya mishi ilamu ahlil asr sanar da mutanen zamani bi sunniyatin raka'ataini ba'da al sanar da mutanen zamanin nan cewa nafila bayan sallar la'asar sunna ce ba bid'a ba a ciki ya kawo hadisai masu ɗimbin yawa da fatoyin malamai da kuma gyaran wannan fahimtar na cewa in rana ta tafi za ta faɗi ne aka hana amma in yanzu nan ne kai sallar la'asar a kan lokaci in ka tashi kayi nafila wannan ainihin sunna ne Allah maɗaukacin sarki ya taimaka to a ƙarƙashin haka kenan yanzu in kun dubi wannan magana da na kammala yanzu in kun haɗa ta da wannan hadisin me za ku ce kenan sai a ce kenan a zahiri wannan yana nuna bayan ainihin wato sallar la'asar nan da ummu salama ta ga annabi yana yin wannan eh, sallah wato lokaci ya fara tafiya ne wallahu a'lam babul isharati fi salati babin da ke bayani akan nuni a sallah ma'ana ka sa hannunka ka nuni ko ka sa kanka ka nuni ko wani abu makamancin haka qalahu quraibun quraibu ya faɗi wannan an ummi salama daga ummi salama radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda anin sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kun ga yadda bukhari yake ko highly intellectual yanzu yanzu ya gama kawo mana hadisin nan dogo akan wata mas'ala ko sai zo ya kulla babi bayan wannan hadisin kuma ya ce ya halatta a yi nuni a sallah sai ce kuraibu ya faɗi haka daga ummu salama daga annabi shine wannan hadisin shine wannan da gama karantawa <laughs> imam bukhari kenan to sa'an nan sai kuma ya kawo hadisi su fitun da gudan wannan babi na malam na'am na'am to sallah ce wai sai mutum kabli ta kama shi sai ba a ba komai ta yi haka malamai suka ce ko da da gangan ne ba wai da mantuwa ba a ce in mantuwa ce ta kama ka ya kamata ka yi kabli sai kuma ka sallama to shikenan sai kai ba'adi to malaman ma suka ce ko da kana sani ba'adi ce ta kamata ka yi sai ka yi kabli ko kabli ya kamata ka yi sai kai yi ba'adi ba komai almuhimmu dai kayi na'am wa alaikum na'am sai ya sake ciko wannan ɗayar ba wai sai ya maimaito su ba a ɗayar zai sake cikowa kawai Allah ya taimaka malamai sun yi wata magana wadda ka karanta littafan fiqh malikiya ko nan kurkusan na tsammanin ishmawi cewa ita ba'adi ana iya rama ta ko bayan shekara abin da suke nufi da wannan magana shine ya kamata ka yi ba'adi sai ba kai ba da kai sallama kuma sai ka manta ka tashi kai tafiyarka sai da Allah ya kai mu baɗi ko baɗin waccan ko baɗin baɗaɗama duka don shekara ɗaya da suka ce misali ne kawai suka yi lama fuma lil'adad mana komai tsawon zamani sai ka tuna cewa a 1982 sallah Azahar ta kama ka kayi raka'a biyar ya kamata ka yi sujuda ba'adi sai ba kai ba yanzu da ka tuna in baka da alwala sai ka je kai alwala sai ka zo ka zauna dafa'an in ka zauna shikenan sai kai Allahu akbar sai kai sujuda sai ka ce wata sallah ce yau bayan shekara talatin na kammala ta <laughs> ai shi ne abin da karatu yake cewa na'am na'am <laughs> kun fahimta jama'a wato rafkanuwa ce za ka yi sujudar rafkanuwa a cikinta kuma sai wata rafkanuwa ta faru menene misalin wannan shine sujudu sahawi din sai ka yi guda uku madadin biyu shi shikenan kawai punish da ke kawai ta yi <laughs> ba a san mai gyaran kuma zai sake jawowa ba <laughs> hali ne mutane suka samu kansu malam shine kaji abu huraira ya bugi cikin wani jiya da muka ji hadisi wani yana zargin shi ka cika karatu kai kadai ne kaza kaza ce mantuwa ce da ku ce jiya da daddare annabi da ya karatu wace sallah wace sura ya karanta yace na manta yace baka wurin ne yace da ni aka yace to ka gani ni ko na sani shine su su Abu Huraira daliban ilimi ne in kai kuma tullabul mali ne to kaga akwai mas'ala kenan قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه سهل بن سعد الساعدي الله يقارى مش يردائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه لا باري يازوغ من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بني أمر بن عوف cewa kabilar banu amr dan auf mutanen quba kana bainahum shay'un wani rikici ya shiga tsakanin su har suka jefi in jefa suka jefi juna fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu sai manzon Allah ya fita dan yayi sulhu a tsakanin su ya fita cikin wasu jama'a da ya tafi tare da su fa hubisa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka tara manzon Allah a can wurin sulhu wa hanati salatu har lokacin sallah yayi annabi bai dawo ba فجاء بلال ila abi بكر radiyallahu anhu sai bilal ya zo wurin بكر الله Allah ya tsara mishi yarda wa بكر ya aba bakrin yace بكر ya dade الله صلى الله عليه sallallahu وسلم wato ku rinka duban al'adu irin na larabawa don wasu suna kafa hujja da irin waɗannan ba a hujja da irin waɗannan al'adu ne irin nasu na laraba asali shi yasa yake da muhimmanci ka karanta ɗabi'un larabawa ɗin ka kuma san ɗabi'un mutanen da kai kuma kake rayuwa shi balarabe in ka kira shi da alkunya ka daraja shi in ka ce mishi baban wani to kar ka ɗauka ka saba jin ana cewa abubakar abubakar kai ka ɗauka sunan shi ne a alkunya shi ce to wannan sahabi bilal da ya ce mishi ya aba bakrin to girmama shi yayi to kada yanzu wata mas'ala ta haɗa ka da limamin anguwarku eh a ce sunan shi dan asabe misali kawai ka zo ka ce dan asabe ka ce a to abubakar ma ana ce mishi abubakar balle kai a'a yawwa ka iya al'adun kowa da kowa shi yasa wani lokacin galibi matasa suke samun matsala saboda sai ce to ai a hadisin ga yadda aka ce a'a wannan alkunya ce ga abubakarin alkunya kuma daraja ce ko yanzu ka haɗu da balarabe da ka tambaye shi ya sunan shi zaka ji galibi alkunya zai gaya maka kai kuma ka saba sai ka ce sunanka kaza sai ce maka abu man to baban wa to baban na din nan shine girmamawa ko kun fahimta jama'a saboda haka in ka tashi magana da mutum ko sa'an ka balle wanda ya girme ka sai ka dubi kalmar da in ka faɗa mishi zai ji daɗinta wannan kalmar ko da kai al'ada ka fa ba ta da daɗi amma shi kuma al'ada shi kenan fa ko kun fahimta jama'a akwai abubuwan da kai al'ada ka sai kaga abin bai yi daɗi ba amma shi kuma al'adar shi sai in ka faɗa haka shi ne zai ji daɗi ko kuma zai ga an girmama shi to shi shikenan sai ka biye wa al'adar shi musamman in kana cikin irin al'ummar shi ne dan al'ummar shi su ga ka mutunta shi ko kun fahimta jama'a yawwa gashi nan yace ya ababakrin ranka ya dade abubakrin inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qad hubisa manzon Allah dai kaga gashi can an tare shi ba fa tarewa ta tsarewar laifi ba a'a yanayin sulhu yayi sulhu bai dawo ba wa qad hanati sala ga sallah ta taho fa hallaka anta umman nas zakai wa mutane limanci qala abubakar yace na'am zan yi musu in shi ita in kaso fa aqama bilalun bilal ya tada iqama wa taqaddama abu bakr radiyallahu anhu fa kabbara lin nasi ya wuce gaba ya kabbara ga mutane wa a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yamshi fi sufufi manzon Allah ya zo yana ta tafiya cikin sahu kamar yadda muka ji a baya yana tsaga su ta baya hatta qama fi saffi har sai da ya zo ya tsaya a sahun da ke bayan abubakar fa akhadha an-nasu fi tasfiq sai mutane suka fara tafi wa kana abubakar radiyallahu anhu la yaltafitu fi salatihi abubakar baya waiwaye a sallashi shi falamma aksaran nasul tafat amma da mutane suka yawaita tafi sai ya waiga fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai yaga ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya'muruhu an yusalliya sai manzon Allah ya mishi nuni ci gaba ka ci gaba kai sallah kaga mahallin shahid kenan sai manzon Allah ya nuni a cikin sallah dan haka zaka iya yin nuni a cikin sallah matarka ta zo tana cewa ina ne mabudi yake na sto kana sallah zaka iya nuna mata hagu haka ko dama to wannan nunin kaga ba shi daga cikin sallah to amma an yi afuwa akai don ba aiki ne mai tsanani ba ba wai kagewa zaka yi a sallah kamar bulo ba Eh, san a ahnaf su ne za su ce alharakatu tubtilu sala motsi na bata sallah shi yasa ba hanafi in kuka haɗu da su ga sunan birjik za a gansu a ka'aba galibin mutanen afghanistan in ya tsaya kusa da kai yana sallah sai ga ya kafe cap to in ka zo ta hiya kana haka kana kada yatsa yana idar da sallah sai cafke yatsanka ya ce ka kusa ka bata mishi sallah ma'ana kai taka tuni ta ɓaci amma shi kanshi da yake kusa da kai shi ma ka kusa ka rikita eh, haka suke cewa alharakatu tubtilu sala motsi na bata sallah da kai motsi sai su ce sallah ta baci suna da mazhabobi masu matsala kamar shafi'iya ne shafi'iya su kuma su ne suke cewa in ka taba mace ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba alwala ta kare shine aka je taro sai a ce musu to ya kuke da mazhabin kunkunto aikin hajji dan ka to aikin hajji kafin ka lura to mace tana kan gadon bayan ka ma kawai ana dawafi sai dai ka ji mace ta kwanta bayan ka to su kuma sun ce in dai mace ta taba ka ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba ko ka sani ko in dai ta taba ka ta taba ka to shikenan sallaka ta bai alwala ta kare sai su ce wai ai a jidda suke aje mazhabin <laughs> in suka dawo za su koma sai su dauki abu su koma da shi <laughs> kai Allahu akbar hajji ibadan musulmi Allahu akbar to shine malam ai shine wannan sahabi ainihin Abu Huraira yake cewa fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amurhu an yusalliya sai manzon Allah ya nuna wa Abubakar ci gaba da sallah فرفع أبو بكر anhu الله عنه يديه فحمد الله sai Abu ya ɗaga hannun shi yana mai godiya ga Allah kun ga yadda Bukhari yake yi ko jiya ya kafa hujja da wannan hadisi mun ji cewa ya halatta ka ɗaga hannu ka gode wa Allah ko wani abu nan kuma ya sake ɗauko wannan hadisi ya sake kafa hujja akan cewa za a iya nuni a sallah to haka malaman hadisi suke yanzu wannan hadisin sai kai ta fitar da ilmomi masu ɗimbin yawa a cikin shi waraja raja alqahqara sannan sai abubakar ya dawo da baya wara'ahu ya tsaya a bayan shi hatta kama fi safi har sai da ya tsaya a sahun da manzon Allah yake tsaye fataqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa salla sai manzon Allah ya wuce gaba ya ci gaba da mutane limanci falamma faraga aqbala ala nasi a lokacin da manzon Allah ya kammala sallar shi sai ya fuskanto mutane faqala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku jama'a malakum hina nabakum shay'un fi salati akhaftum fi tasfiq me ya same ku lokacin da wani abu ya faru a sallah kuka yi ta tafi inna matasfiqu lin nisa mata suke tafi a sallah man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallah daga yau wanda wani abu ya same shi a sallah ya ce subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun ina yaqulu subhanallah illa laltafat. ba wanda zai ji ka kana cewa subhanallahi sai ya waigo dan ya san akwai bukata akwai matsala ya ababakrin sai annabi ya dawo wurin abubakar kuma ya kai Abubakar. ma mana aka an tusalliya linnasi hina ashartu ilaika me ya hana ka kai wa mutane limanci lokacin da ne maka nuni ka gani nunin yana ƙara tabbatar da nuni faqala abubakar radiyallahu anhu sai abubakar Allah ya ƙara mishi yarda ya ce Maka na yanbaghi libni abi quhafa an yusalliya baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa وسلم wane mutum ina dan gidan abu quhafa zai wuce gaban manzon Allah yana limanci ina ni ina mai gidanmu shi yasa yace ya haɗa da mahaifin shi ma'ana yaushe abu quhafa ya haifi dan da zai iya wa annabi limanci tawali'u na abubakar kenan wannan tawali'un shine Allah ya ɗaga abubakar Allah ya ƙara mishi ɗaukaka قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن Asma. daga Fatimatu bin Munzir ita kuwa kaga waye ɗalibinta Hishamu dan Urwa mijinta mun sha faɗi duk sanda muka zo wannan munasabar mijinta ne ɗalibinta auren zumunci ne aka haɗa jikokin asma'u ne wato tattaɓa kunnan abubakar asma'u ce take da ‘ya'ya wannan namiji wannan mace suka haihu sai kuma aka haɗa jikokin nata aure hishamu ɗan urwa da kuma fatima ‘yan munzir aka haɗa su aure to ikon Allah kuma sai aka waye gari Allah shi ke abin da ya so sai ya zama tafi mijin karatu kuma mijin ya zama yana da ladabi <laughs> shi ne zaman lafiya wallahi digiri mai lafiya a ɗaka sai dai ka yi rawani in aka ce ina kai karatu sai ka ce baya ku je gida ku bincika <laughs> digiri mai lafiya ina fata an gane ka zauna ta biya maka sai kai nadi sai ka fito <laughs> ina fata an gane wallahi ba abin da girman kai zai kara maka sai wahala ka tabbatar ta fi ka iyawa eh to shikenan sai kai zaman hiya gabanta ta biya maka kuma ka rinƙai kana kalmomi na ladabi saboda ita ce malama dan tana da kuɗi ya zaka gani alwala za ka rinka gabanta haka ba ruwa hajiya ai al'amarin Allah ya kara miki yadda hajiya eh saboda tana da kuɗi in kana karatu wallahi mutum ya sai ta biya maka karatu ka kwantar da hankali matarka ka zauna an yi sallah asuba ta biya maka ahlari ta biya maka suratul fatiha ta koya maka tahiya ka iya in ka fito shikenan asirinka a rufe almuhimmi shine ka dai karatun ko eh ba lallai a ji ina ne kai ba amma hishamu ba abin da ya shafe shi sai ya fito ya ce fatima ce ta biya mishi ita kuma fatima an asma'a daga kakarsu asma'u qalat asma'u tace dakhaltu ala aisha radiyallahu anha wa hiya tusalli na shiga wurin kanwata aisha Allah ya kara mata yarda nan ma ka gani aisha kanwar asma'u ce da shekara goma sha shida asma'u ta girme ta kaga ta haife ta amma duk da haka saboda darajarta matar annabi ce gashi in ta zo sai ta ce radiyallahu anha kanwarta ce girman kai ba inda zai kai ka fa ba inda girman kai zai kai ka kawai Allah ne ya sa wane yana gaba eh ya ci gaba kai ma an ka biyo sai ka zo naka lokaci ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ta ce na shiga wurin Aisha Allah ya kara mata yarda wa hiya tusalli qa'imatan tana sallah a tsaye na same ta wan nasu mutane ma suna tsaitsaye fa qultu sai nace ma sha'anun nasi me ya samu mutane wato da hantsi ne ta taho gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a saba ganin ana sallah a wannan lokaci ba ta ga masallaci a cike ta shigo cikin gida kuma sai ta samu Aisha a tsaye Aisha tana sallah to shine sai ta ce sai na ce mata me ya samu mutane fa asharat bi ra'siha ila samai sai Aisha ta daga kanta tana nuna min sama fa qultu sai nace ayatun aya ce ta faru wato rana ce ta kisfe qalat bi ra'siha sai Aisha ta magana da kanta ai na'am fassara magana ita ce na'am shine body gesture kenan a cikin communication language ma'ana da hausa in ka girgiza kai haka dama da hagu me kenan a'a in ka ɗaga sama da ƙasa haka to amma shi yasa nace da hausa dan ta ka je kuma wurin wata kabila in ka girgiza kai sai a gaura maka mari a ce ka zagi mutum ka rinka kiyayewa ta da ka tafi afirka ta kudu wani tsoho ya maka magana ka girgiza kai sai mare kai ce ka zage shi saboda su kuma an yi haka din ba a'a bane eh kowace kabila ai Allah ya sa musu hanyoyin maganar su ka karanta karatu irin na da na yan boko Oxford ba za ka ji an ce wani babi wai why the lizards not their head me yasa jangwalagwa ke kada kan shi to nan ma wani karatu ne <laughs> Allah ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am tasbihi za a yi mishi in ya waigo sai a nuna mishi kun gane tambayan nan liman ne yake limanci sai kuka ga lum'a a jikin shi ko kuma kuka ga najasa a jikin shi kaga mai yiwa ko kun yi tasbihi ba zai faɗaka ba in kuka yi tasbihi ya waigo sai kuma ku nuna mishi ina fata an gane to in aka nuna mishi shi kuma me ya kamata ya yi sai ya istikhlafi sai jawo wani shi kuma sai ya fita sallar ku kuma ta yi na'am na'am eh dole sai ya waigo tunda ai kaga abubakar ma an ce baya waige amma tasbihi ya sa ya waigo saboda kana gaba kana ta sallah in aka yi tasbihi in ka dake to kaga baka san me ake nufi ba ina fata an gane na'am eh eh na'am eh za a iya buɗe baki a magana eh eh kun fahimta jama'a an nuna mishi najasar sai bai fahimta ba sai a ce najasa a waddan kaliman ai kai da kai magana ba komai ina fata an gane shikenan kun ji sai ya ce manja ne na sani shikenan sai a ci gaba wannan magana ta yi ta gyaran sallah ce <laughs> ta yi yana iya yiwuwa daidai ne sai ce manja ne na sani to waɗannan maganganun da aka yi ba kabli ba ba'adi saboda din na gyara sallah ne قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأن حديث إمام البخاري ساموش دقى إسماعيل ɗan yayar imamu malik ne imam malik ya rike shi Allahu akbar ya yi tarbiyyar shi har imamu malik ya rasu shi yi wa imamu malik wankan gawa shi ya saka maliku a cikin likafani da kabari shi wa imam malik sallah ismailu ibn ukhti malikin ka je ka karanta tarihin cikin sayarwa alamin nubala da Tahazibu tahzib babban malami ne wanda ya gaji imam malik a ilimi danyen shi ne qala haddathani malikun imam malik ya karantar da ni hadisi an hishamin daga hisham an abihi daga mahaifin shi urwa kenan an aisha shi kuma ainihin wato hisham ya karɓo daga innashi wato kanwar mahaifiyar shi aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda ku dubi irin silsilar zumuncin da ke cikin wannan isnadin kaf wannan hadisin kowa dangin shi ne ya karantar da shi shine shi Isma'ilu kanin mahaifiyar shi ya karantar da shi to shi maliku ne ya karɓo daga hisham hishamu daga baban shi baban shi daga innashi ita kuma wato yar uwar mahaifiyar shi ina fata an gane haka suke a wancan lokacin sai ka ɗauki ɗanka sai ka kai gidan da ka san in ya tashi zai samu wata albarka ta ilimi manta tarihin anas a waɗannan zamanin ne son ‘ya'ya ya sa ba zan tura ɗana gidan wani ba don kai bauta amma a wancan lokacin sun yadda zai yi bautar amma me zai biyo baya zai samu abin da yake nema ya ka binciki tarihin sarkin garin ka ji Allah ya taimaka <laughs> qala haddathana isma'ilu qala haddathani malikun an hishamin an abihi an aisha radiyallahu anha zawjin nabi sallallahu alaihi wa wa sallama annaha qalat ita tace صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا يا أيدين واتو صلى أجدن شي وهو شاكن كو أتاكن شي أهالين ينا رش اللافية وهو شاكن ينا رش اللافية دون كتي شاكن kai shadda akan kaulasan ya zama mai shakka yana rashin lafiya ai yashtaki wato yana kukan jikin shi jalisan yi sallah a zaune wa sallah a qaumun qiyaman wasu jama'a kuma da suka bi shi sallah sai suka tsaitsaya fa ashara ilaihim an jilisu ana cikin sallah sai musu nuni haka cewa su zauna kaga mahallin shahid kenan yayi nuni a sallah ko cewa su zauna sallallahu alaihi wa alihi wasallama falamman sarafa lokacin da ainihin wato annabi ya sallame sallah qala sai ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi fa idza raka'a farka'u idan liman ya ruku'u sai ku yi wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago kanshi sai ku dago kanku mahalli shahid dake cikin hadisin shine fa ashara ilaihim anijilisu sai ya musu nuni akan su zauna na fata an gane dan haka ya halatta yi nuni a cikin sallah na yi hausa na lura da yawa ba a fahimci hausar ba da na ce je ka binciki tarihin sarkin garin ku sarkin garin nan na daga cikin abin da ya taimaka mishi da ikon Allah ya samu sarauta shine yayi matukar biyayya ga sarki aminu ne ina fata an gane haka duk wanda ya bi sai an bi shi duk wanda ya ɗagawa kuma sai ya ga ɗagewa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi a jiya Allah maɗaukakin sarki yayi wa dattijan arziki mutumin kirki malamin sunna malam ba'ari rasuwa muka ce don girman Allah jama'ar musulmi duk da dai mun gaza akan abin da ya kamata muna addu'a Allah ya gafarta mishi mu dan zo wurin nan mai dan omo ne mai sabulu mai naira dubu goma mai dubu hamsin duka a tattara a daren nan gobe a waye gari su malam Musa su je su kai wa iyalan shi muna fatan an zo da waɗannan abubuwa duk da ban hangi buhunhuna ba an zo da su malam to masha Allah ai kwarai da gaske dama abin da aka tsara kenan ai shi yasa jiya da yake magana a jiya aka yi ta aka takaita ta aka ce sai yau din insha Allah na haka ina yan to alhamdulillah to Allah ya saka da alheri to alhamdulillah to yayi daidai insha Allah kuma wannan ba wai mun tsaye da abin haka bane a'a gidan malam ba are sananne ne gashi nan da ka shiga kofar kibau sai ka je ko da yaushe ne zaka iya zuwa ka ziyarci zuriyar shi ka je ka kai musu gwargwadon abin da ya sauƙaƙa eh mata su ma ai mata ma wani lokacin sadaka su tafi yawa su da za su hada da zannuwa da kuɗaɗe da wata adashinta ma za ta kawo gaba ɗaya